نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم Sannan mun karanta kafin farko a wannan littafi ko matashiyar magana ta farko kitabu tauhidi wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Har zuwa karshen dukkan dutse da malam ya kawo na Qur'ani ko na hadisi. amma sai sai muka tsaya daidai inda yake fihi masail fihi masail wanda lafazin fihi asalir ya hudu ila al-bab wato a cikin babu da ya gabata akwai matsaloli da ya kamata mu fahimta karkashin ayoyin da muka karanta makon da ya gabata karkashin hadisai da muka karanta a baka matsala ta farko al-hikmatu fi khalqi jinni wal ins a cikin wannan babu da ya gabata mun fahimci hikimar da ta sa ubangiji ya halitti dan adam da menene hikima menene dalili yasa ubangiji ya halitta dan adam da aljan shine ne dan su bauta masa mun fahimci wannan karkashin fadin Allah ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun to kuma wannan ke nuna mana a ce ayyukan da ubangiji ke yi akwai dalilin da yasa yake yin su akwai wanda suke ba sa so a jinjina ma Allah dalilan da suka sa yake aiwatar da abu suka ce kawai yana aikatawa ne haka kawai to wannan kuma na kasu ne da jinjina ma Allah a saniya abu na biyu matsala ta biyu anna al-ibadata hiya tauhid ya halitta dan adam da kuma aljanna menene hikima menene dalili ya sa ubangiji ya halitta dan adam da aljanna shine ne dan su bauta masa mun bai wannan da cikin fadin Allah ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun to kuma wannan ke nuna mana ashe ayyukan da ubangiji ke yi akwai dalilin da yasa yake yi akwai wanda suke basa so a jingina ma Allah dalilan da suka sa yake aiwatar da abu to kawai yana aikatawa ne a kawai da wannan kuma na gasu ne ka jingina ma Allah الثانية أبو نبي مسألة تبيو أن العبادة هي التوحيد mun fahimci cewa abin da ake miji da ibada ne tauhidi domin dukkan ibada ba ta karbuwa sai din tauhidi ya tafi da annal husuma fi. domin duk wani rashin fahimtar juna ko tafiya da ya faru tsakanin annabawa da mabiyansu ya faru ne akan tauhidi ba wanda ya samu rigima da mutane a kan sallah ko a kan zakka ko kuma abu a kan tauhidi a rigima a kan ai da zarar mutane sun sallama a kan tauhidi sauran abubuwa da sai in ka ga in ka sallama sauran abubuwa to dama sun yi inkarin tauhidi dai idan tauhidi ya kafa a zuciya ba sai ce ya sallama ba sai ce ya an gane ku don da yace wa ma ka karakatul jinna wal insa illa liya'budun wato ya nuna al-ibadatu to kuma sai aka ci gaba da fassara al-ibadatu din nan cikin ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أبن دكي توكيل التوحيد دان أنون عبادة الثالثة مسألة أخو أن من لم يأتي به لم يعبد الله wanda duk bai yi tauhidi ba wanda duk aka samu tangarda a cikin tauhidin sa dan ya abu lillah to duk ba ta yi ba da wata Allah ya ce ba yi ta azumi yi ta nafila yi ta aikin yi ta yi ta zikiri amma bayar tauhidi ba abin da yake harin fa fihi ma'ana qawlihi wala antum abiduna ma a'budu wannan yana dauke da ma'anar fadin Allah wala antum abiduna ma a'budu ku kafirai ba ku yarda ku zama to masu bauta da abin da nake bautawa abin nufi ba wai sun ce su bauta ma Allah ko su yanka dabbobi domin Allah ba ai suna yi suna ciyar suna yanka kuma a maka su rabar sadaka amma duk da aka ba tauhidi ba rashin tauhidi sai zan so kamar sun ke bauta ne domin duk ibada da aka yi da ba kan tauhidi ko wata ba sai ne ma'ana wala an antum abiduna ma'a ma'ana kun kadaita abin da na kadaita da ibada الرابعة مسألة تقول الحكمة في إرسال الرسل من الحكمة تقول مثلا dan ne dan ne wa dan tabbata da duk manzon da yazo ya zo da dai tabbata da ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الخامسة مسألة تجير أن الرسالة عمت كل أمة من san siyasa ta bauta ba al'umma da ba tura mata da ba wannan duk fahimtar da daga cikin aya ɗaya wanda kada ba hasana a bauta ba an tura da wa in min ummatin illa khala fiha السادسة أن دين الأنبياء واحد مسألة جديدة da muka fahimta a baya mun cewa addinin annabawa da iri ne shine me tauhidi aqidar iri ne dan kowa ya ce ani budullah wa sallu qawlu dan kowa ya ce da mutanansa kar ku kabira ta anna ibadatan la ila ta ibada ga Allah ba ta tabbatuwa illa bil kufri ta tawhid sai ka ga amma mutakar matakar a zuciyar ta yadda da bin tabu to ko ka bauta ma Allah Allah baya an gane ko fa fihi ma'ana qawlihi fa man yakfur bil taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lam tusaba laha wato imanun ba da kufrin imanun billah ba da kufrin imani da Allah baya yi wani ta kafin ce masa abinda ake nufi guda kafin ce masa a zuciyar ka ta ce ta dukkan wasu kawo da Allah a zuciyar ka kai da su wannan dokar ba ta tantar da su ba ko da wani dalili wani uzuri ya sa wannan dokar tana da wannan ta kai ka san cewa an ko da ka samu dama za ka hankala da ita amma idan har ka kanka cewa eh wannan dokar ta dace babu kamar yadda Allah ta dace ibadar ka ta zama shirme wallahi dole sai zuciyar ka ta labarta ma dukkan wani kwace kwace da ba kana Allah ka da Rasulullahi ba sunan sa shirme bai tantanta ba ya mulki duniya kuma zalunci dukkan dokar da ba ta Allah ba a zalunta dokar domin zalunci ne wani mutum yake gani ba a cikin tsarin ba inda da dace Duk dukkan dokar da ba ta Allah ba kuwa babban abin da zai faru ya fara kawo wani tangarda shi ne ya yi Allah shi ne alimun bi kulli kai inna Allah bi kulli kai alim dan adam zai su gudu sai na da waɗansu bangalori na matsalolin rayuwa shi ke sa mai sanya dokar ya sanya dokar a wani wuri inda ba ta ba sai dai zalunci a wakar sai adam kun da ko الثامن مسألة تتبت أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. كيف تأتي طاغوت واجب كعب بن الأشرف. Kar ka ɗauki tagut da cewa na da bauta a abin da ake kira dukkan wani abin da aka bauta wa ba Allah ba dukkan abin da aka sakankance da cewa ya tantance a bauta masa ba Allah ba to wannan abin zai ke zama tabu sai dai malamai sun kara bayani ke wa huwa rabin sun so ya yi don na bauta abin da yasa suke cewa wa huwa rabin saboda abun da bauta ma annabi Isa abun da bauta ma wani abun da suke bauta ma shin wannan zai kan samu da annabi Isa ya zama tabu da ai ko da wannan da dole ko da da mu ce mutum ne zama kafin ko mu ai kuzo zama kafin saboda mai ba su zama kafin saboda da suna da rai da sai sun yaki mai wannan bauta musu da suna da da annabi isa da nan sai yaki da suka bauta da mutum da nan sai yaki da suka bauta to sai zan suka ɗaya bautar da suke mata ba da rasa kana kuɗi da wani abu ina ba yau da suna wani idan an bauta masa kuma ya yarda da bautar to duk da haka wannan zai ƙara kawo wasu sashi yau tambaya fi tun da kaji wanda aka bautawa ya yarda da bautar shi ne ya rasa gudu to a ke kenan wanda ya bauta ma lata ko ya bauta ma uzza ko wud ko ya hud ko ya o ko nasara ba su bauta a tagut ba domin waɗannan ababen su babu yarda da bautar da aka mutu ba dan ba su da hankalin da za su nuna yarda ko rashin yarda domin itace ne ko take ne ko duwatsu ne to idan ka bauta dukkan wani abun da baya hankaltarta ya san me kai wannan bautar kai tsaye tana komawa ne zuwa ga ketan dai ketan ne ya ta maka ita to kuma ketan ya yarda da wannan abin da kai to a nan gurin mutum ya bauta ma dagu yana ma dagu dan ka Allah ce alam a'ad ilaikum ya bani adama alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa anni ibudu hada siratal mustaqim alam ahad ilaykum kin ban yi wahayi ba يا ban sanar da ku ba ya bani adama ya ku yan adam cewa Allah da abu da shedan kar ku بوتا ku kura ku الله mu shedan ana Allah ya cewa idan duk wanda baya abinda ake yi wannan bautar kai sai suna koma zuwa da zuwa ga shedan dai dan ne ya kawata ta wa zayyana lahum a amana fatattahum an sabili fa hum la yahtadun tasbihin bauta ce bauta ce bauta da ku da haka duk bauta wa wani Allah kuma aka bauta yana yarda da wannan bautar wato ya zama mutum ya san an bauta masa aljan ya san an bauta masa nan da ya zama kafu ko ya bauta ma abin da baya an kaltar bautar to wannan bautar da aka yi tana koma zuwa gawa zuwa ga shaitan din shi ne kawai da ina ba da kuma ito ne a ta ta mas'ala ta tara iza mu sha'ani salafin ayatil muhkamat a babin da ya gabata mun fahimci girman sha'anin ayoyin nan al-ayat salatul ayat ayoyin nan guda uku al-muhkamat sai ka ce tabbatattu abinda ake nufi tabbatattu waɗanda ba shafe hukuncin da suke ɗauke da su ba shi ne muhkam saboda akwai lokacin da muhkam akan kawo shi a cikin qur'ani sai zanto kifiyarsa shine ne mutashabih kamar yadda Allah ta minhu ayatun muhkamatun unna ummul kitab wa ukharu mutashabihat amma akwai lokacin da ake kawo muhkam sai zo to kishin sa shine ne al mansukh kamar da ta fayan kamar da Allah ta fayan safallahu ma yulki shaytanu thumma yuhkimu Allah ayatun anan gurin kaga al muhkam yuqabiluhu al mansukh sai zo al muhkam wanda hukuncin sa ke dan ba sai ba ta ayoyin nan ko guda uku na cikin suratul an'am hukunci su ba a dace ba tun daga fadin Allah ta'ala kul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum har ya zuwa ga fadin sa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan sune salatul ayat ayoyi guda uku a jere kenan waɗanda suke dauke da wasiya guda goma dukkan tabbata su ba wanda aka tafi hukuncin ta mun fahimci girman sha'anin su tunda aka nuna su wasiya ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da muka rada. mun gane girma waɗannan ayoyi al-muhkamat tabbatattu fi suratul an'am wanda suke cikin suratul an'am inda salafi mun gane matsayin su a wurin malamai magabata wa fiha ashru masail a cikin ayoyin akwai matsala ɗaya ɗaya har guda nawa goma farko aka ce Allah tushriku bi na biyu wa bil walidaini ihsana aka kawo abin nan a gobe wani da aka waka ne ko qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum an la bihi wa bil ihsana sai na uku wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabul fawahisha na ba min ma ba na biyar wala Matsala ta farko da aka kawo cikin goma nan annahyu anil shirki shine hana shirka dan an nuna ita ce babbar mas'ala da ta farko da aka ce Allah zai rubuta shi ya wal ashiratu matsala ta goma a cikin babin da ya gabata al ayatul muhkamatu fi suratul isra'i ayoyi tabbatattu waɗanda hukuncin su kenan ba a shafi shi ba fi suratul isra'i a cikin suratul isra wa fiha samaniyata ashara mas'alatan a cikin wannan ayoyin akwai mas'ala ɗaya sai har goma ubangiji ya bude su da cewa ta taj'al ma Allah ilahan akhar fa da mazmuman makhzula wa katamaha bi qawlihi ya tika su da cewa wala taj'al ma Allah fa fi jahannama madhura mas'ala ta amma mu dai wanda ta shafi babin mu babin tauhidi shine la da ma Allah ilahan akhar fa taqauda madmuman makazuda ko da yake a wancan babin ba kawo ba sai aka kawo ta gaban ta wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wannan ita ta shafi babin da muke karatu a kai sauran sai in dangantakar magana ta Matsalar ta takwas sai a jira aka kawo an fara da cewa la taj'al ma Allah ilahan akhar fa da madmuman makazuda وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم ما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ta fito wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabili wa la tubaddil tabdhira innal mafwada an shaytanu bi rabbihi kafura wa in ma tughribanna anhum ida aramatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura ta fito wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unufika wa la tabsutha kullal bathi fa taqawda maluman mahsura inna rabbaka yabsutu ar-rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi ibadihi خبيرا بصيرا ذاك ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ذاك ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ذاك ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ذاك ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ذاك الحارث وأوفوا الْكَيْلَ إذا كلتم وزنوا بالقصاص المستقيم ذلك خير وأحسن تعويلا ذلك ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ذلك ولا تمشي في الأرض مرها إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا mabudin da murfin da tauhidi a tsakiyar hukuncin kuce dan annabi tauhidi shine farkon al'amari shine karshen al'amari da shi ake farawa da shi ake rufewa amma la ta jalma Allah ilahan akar ma'ana karka sanya ma Allah kifiya karka yi kudiri la ta ja'al nan gudun la ta ja'al bi ma'ana la ta atafi ma Allah ilahan akar ilahantar wani Allah din tare da Allah kar ka kudurce tantantar wani wajen bauta tare da ubangiji fa ka'uda, in kai haka ma'ana fa ka'uda sai ka zama mazmuman abin zargi makhzulan wanda za a tabar da shi A yi ta zargin ka duk zargi yana farawa kan mai shirka duk tabiwa kuma tabbata kan shirka amma aya ta biyu wala tajal ma Allah ilahan akar kar ka kudurce tantantar abota wani tare da Allah in kai haka kafi da annaba, sai ai wurgi da kai cikin annaba, maluman kana abin zargi madhuran abin da ya kantarwa daga abin da shirka ke gadarwa ke Allah ya tsare yace wa nabahana Allah subhanahu ala idan sha'ani hadhihi al-masail Allah ya nuna mana girman sha'anin waɗannan matsaloli ta takwas da aka hada wuri sai cikin suratul Isra'i bi kaulihi ta magana ta cewa zalika mimma au'a ilayka rabbuka min al-hikma wannan shine abin da ubangijin ta yake muka wahayi na hukunci na hukunta hukunci dan a nuna girman sha'ani alhadiya ta ashar matsala ta goma sha daya ayatu suratul nisa man karanta abin da ke cikin suratul nisa farkon ta Allah ta samma ayatul hukukil ajra wanda ake kiranta ayatu ta kunta ayoyi haikoki guda goma bada Allah bi qawlihi ubangiji ya bude ta da cewa abudullah wala tushriku bihi shay'a abu goma aka kirga amma sai aka fara da cewa ka bauta Allah karka hada shi da wani sai shine kan al'amari shine cikin al'amari الثانية عشر مسألة تشابيو التنبيه على وصية رسول الله عند موته nuna mana wasiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin mutuwarsa ma'ana kamar abinda Abdullahi dan Mas'ud ke nunawa da ya karanta ayoyin nan guda uku yace wanda yake so ya ga wasiyar manzon Allah wanda ga katamin sa kai ya karanta wannan ayoyi guda uku cikin suratul an'am qul ta'ala wa atu wa harama rabbukum alaikum zuwa karshe kamar annabi ya jaddada wasiki da wannan abin kafin ya bar duniya dan ya nuna girman abin kun gane ku addadi saka akar mas'ala ta goma sha uku ma'rifatu haqqillahi alaina mun gane haƙƙin Allah akan mu menene haƙƙin Allah akan mu mu wata da su shi kadai ba tare da mun hada shi da wani ba matsala ta sha hudu ma'rifatu haqqil ibadi alayhi mun gane haƙƙin da bayi suke da shi a wurin Allah idza addau haka wa in sun bayar da haƙƙin Allah haƙƙin da su suke da shi wurin Allah shine ne ita ga da su aljanna ba zai mutu azaba ba mun fahimci wannan kuma idan muka manta ba mun yi mun bayani tsakanin bambanci da kuku haƙƙi akan Allah da haƙƙi akan bayi. muka ce haƙƙi akan Allah wanda ya ga dama ya wajabta akan sa kansa ba wani tilasta shi ba haƙƙi akan bayi ba wanda tilasta tilasta shi ko Allah ba a ta tilasta ta الخامسة عشر مسألة تقوم شادير أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة أجي gane haƙƙin Allah akan bayi da haƙƙin bayi a wurin Allah har ma wani daga cikin sahabbai sai da aka kai zahiri tun da annabi ya tambaye mu azu da yake a kadare ma haqqun lahi ala al-ibad sai ce me Allahu wa rasuluhu a'lam shi bai sani ba sai da annabi ya karanta da wannan ke a ce tauhidi ba da zakin baki ake gane tauhidi ba sai da me sai da karantarwa kuma lafta sai ake fahimtar tauhidi shine ta wahayi ku gane kun ga na shiga a samu wani sabon abu ya faru a yau bai taɓa faruwa lokacin annabi ba dangin abinci ko dangin abin sha wanda babu shi lokacin annabi muna so mu gane halaccinsa ko haramcinsa sai mu kwatanta ta da wani wanda ya taɓa faruwa lokacin annabi in yayi kama da halal mun riskar da shi da halal in yayi kama da haram mun riskar da shi da mai haram kaga mun yi kiyasi ne wannan ijtihadin mu ne ya sa muka riskar da wannan sabon abin da hukuncin tsohon wani abu da ya faru amma a tauhidi babu wannan kiyasi dole sai na karara qala Allahu ala rasulillahi ijtihadin wani baya tabbatar da tauhidi na'am eh yace me eh a ƙarya ki wani ne kawai Fatima ana mata wahayi dalbiya ne dalbiya ne السادسة عشر مسألة تقوم شاكي جواز كتمان العلم للمصلحة أشياء هلتك قوي ونبنغري نعلمي دم مصلحة saboda me da annabi ya faɗa wa mu'azu bin jabal hakul ibadi ala Allah da hakul lahi ala al ibad sai yace bazan da yan ba mutane bishara ba sai annabi ce ne la tubshirhum bayt kaga ce boye wannan karga faɗa yanzu aje ya halatta ka koye wani bangare na ilimi domin maslaha shi yasa Abdullahi dan Mas'ud ko Abdullahi dan Abbas na manta ɗaya daga cikin su aka ce wane ne al rabbani sai ce allazi yurabbin nasa bi tidaril ilmi qabla kibari rabbani da Allah ce walakin kunu rabbaniyina shine wanda yake tarbiyyanta mutane da ilimi na kasa kafin zuwa sama shine wani sahabi ke cewa ba yanda za a yi ka baiwa mutane wani ilimi da kwakwalwarsu ba ta kai lokacin ɗauka ba face sai ya zame musu fitna to da haka ya halatta ka koyewa mutane wani abin da ka san yanzu in ka sanar da su za su fahimci shi ba daidai ba sai ka kyale idan ilimin ya sai ka ɗora musu Kowai ilimi ta wannan fuskar ya halatta wanda ya boye idan wannan maslahar baya shiga karkashin innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin nasi fi kitabi ba zai shiga wannan ba السابعة عشر مسألة تقوم جاء بقي استهباء تجارة المسلم بما A ce, مستحبي ne ka yi wa musulmi tijara in ka san da labarin da in ka faɗa masa zai farin ciki mustahabi ne ka je ka faɗa masa sun ta gashi mu'azu bin jabal ce ala ubashir nas ba zan je in yi musu bishara ba annabi bai hana bishara ba gaba daya sai dai ya hana a faɗi wannan abin ne don kar faɗin sai ya haifar da wata amma idan wani abu ya dace a faɗa wa mutane a matsayin bishara sai ka faɗa da wanka musulmi wannan mustahabi الثامنة ta goma sha takwas. Alkhawfu min الاتكال على سعة رحمة الله ba a san mutum ya dogara bisa ga yalwar rahamar Allah ya yin aiki ya yi ta fata da guri ya dauka da aka zai shiga aljanna wannan ɗabi'ar yahudu ne lan tamassalan nar illa ayyaman ma'duda wannan gurace gurace ne ba ka shiga aljanna kawai ka dogara da fadin rahama rahamar rahamar an yadda tana da fadi amma Allah ya ce fa ta'aktu halil ladina yattaquna wa yu'tuna zakata والذين هم بآياتنا يؤمنون ويا baka tabbas din lalle wannan sifofin sun gaskatu akan ka kaga sai kai ta kokari dan wannan sifofin su tabbata akan ka dan ka kasance cikin wanda za a tabbatar da rahama an gane التاسعة عشر مسألة تقوم شاترة تزام فهمتها باب دي قباتا قول المسؤول أما لا يعلم الله ورسوله أعلم أشي شريعة إن أنت بيك دنجل أبين دبك سنبا باك شاب سنبا ديك الله أعلم wa Allahu wa rasuluhu wa haka ake so kace dan gashi da Mu'adh bin Jabal da annabi ya tambaye shi sai ce Allahu wa rasuluhu alam bai ce bala adari ko la arif al 20 mas'ala ta jawazu takhsisi ba'dhin nasi bil ilmi duna ba'dhin ya halatta ka kebance waɗansu mutane da wani sashi na ilimi sabanin sauran mutane waɗanda kaga hankalin su zai iya dauka sai ka faɗa musu wanda hankalin su ba zai iya dauka ba sai ka kyale su sai sun kai wannan matsayin sai ka ba su a kenan ba a dauka mutane bai daya ta fuskar ilimi الحادية عشر الحادية والعشرون مسألة عشرين دقيقة tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam a babin da ya gabata mun fahimci annabi na da tawadu'u li rukubi al-himara dan gashi ya hau jaki aga jaki wata dabba ce abin nan inda ankara al aswadi da sautul hamiri wata dabba ce ya dan saboda haka amma duk da haka annabi ya hau jaki dan yin nuna tawadu sallallahu alaihi wasallam baya ga wannan ma'al irdati alaihi kuma ya dora wani a baya ya dora wani a kudurin jakin suka hau su biyu duk wannan tawadu ne yanzu na mota ma ba zai iya dora wani ba gashi ma ba kudiri bane ba gefe da gefe الثانية والعشرون مسألة عشرين jawazul جواز ala dabbati a ashe ya halatta ku biyu ku hau dabba a musulunci wannan ba rashin tausayi bane ba kungiyar kare haƙƙin dabbobi da suke cewa zalunci ne ku biyu ku hau doki mu a musulunci ba zalunci bane ba da zalunci ne annabi ya fi kowa rahama cikin mutane azizun alaihi ba alaikum marisun alaikum bil mu'minin raufur rahim rahama ta ba ita ta mu ne kadai ba har dabbobi ma ta shafa tunda ya riga yi umarni da kar'a azabtar da dabbobi sallallahu alaihi wasallam الثالثة والعشرون مسألة عشرين أكو فضيلة معاذ بن جبل من فهم فللا معاذ بن جبل أتجن باب ديك باتا معاذ بن جبل فضيلة فللا الرابعة والعشرون إذا مشأن هذه المسألة Sai ya muka fahimci falalan ma'azu bin jabal da annabi ya zara mai a bayan dabba ta hausu biyu wannan falala ce izamu ani hadhihi al-mas'ala kuma mun fahimci girman wannan mas'ala ta tauhidi a babin da ya gabata to wannan shine wato abin da aka kalato a babin da ya gabata yanzu za a shiga sabon babi malam yace babu fadl tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunubi wa qaulillahi ta'ala allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun karshen ayar kenan al-aya an ubada bin samit qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من الأمل أخرجاه ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله a can baya ya yi magana akan tauhidi a nan kuma sai ya zo ya ce babu fadlis tauhidi babin da ke nuna falalan tauhidi ma'ana can gurin dan a nuna maka menene tauhidi nan kuma dan a nuna maka abin da tauhidi ke gadarwa na arzikin duniya da lahira kaga akwai dangantaka mai karfi tsakanin babin da ya gabata da wannan da ke daidai babu fadlis tauhidi babin da zai karantar da kai falalar tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunubi wannan ma din ko dai mu ce mata mausuliyya ce ko mu ce mata ma ce masdariyya yaya na za ta zama in ta zama ma mausuliyya sai zanto babu fadlit tauhidi wallazi yukaffiruhu min adh-dhunubi wato babin da yake magana akan falalan tauhidi da abinda tauhidin yake kankarewa na zunubai sai zanto kamar ba dukkan zunubai bane tauhidi ke kankarewa wani sashi ne in mun ce ma mausuliya ce sai abokin magana ya ce in ka ce ma mausuliya ce dole a cikin jumlatul sila sai an sami al'aidu ila mausul wani zamiri sai a ce ai wannan zamirin muqaddar ne wa ma yukaffiruhu akwai hu a can gudun. dan a ka'ida ana iya tafi al'aid dan ya zo a cikin qur'ani ya so da dama da yace wa kullan wa'ada Allahu al-husna asal kalam wa kullan wa'ada Allahu husna amma sai tafi zamiri din dan saboda za a iya kaddara shi in ko ka ce a'a ma'anan ba masuliya ba ce masdariya ce sai zanto ma'anar magana babu fadlin tauhidi wa takfiru dhunub babin da yake magana akan falalan tauhidi da kuma irin yadda tauhidi ke kankare zunubai me kan jin ma'ana da za a samu tsakanin maganar dazu da ta yanzu can gurin wani in mun ce babin a yadda magana farko take sai zan to tauhidi ba dukan zunubai yake gangare ba wani saki in mun dauke ta a ma'ana ta biyu sai zan to tauhidi na gangare ne dukkanin zunubai gaba daya wa takfiruhu zunub to wannan ne ya fi dacewa da matsayin tauhidi nabi ya fi dacewa da matsayin tauhidi sai zan to ma kenan mazariya ce babu fallin tauhid babi ne da yake magana akan fallalan tauhidi wa ma yukaffiruhu min zunubi da yadda tauhidi din ke kankare zunubai to kaga falalarsa ai yana daga cikin falalarsa kanka ne zunubai din sai zan to min babu akafil khas min babu akafil am min babu akafil khas alal am wa qawli Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi Allah ya ce allazina amanu waɗanda suka yi imani wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ba su garwaya imaninsu ba da zalunci cikon aya ula'ika lahumul amnu lalle waɗannan su ne da suke da amintuwa wa hum muhtadun kuma su ne shiryayyu su ne wa waɗanda suka yi imani ba su ya ji ba da mai da zalunci ula'ika lahumul amnu su ne suke amintuwa wa hum muhtadun kuma su ne shiryayyu asalin wannan aya ta zo ne a daidai inda ake bada kissar annabi Ibrahim alaihi salam na muqabala da yake da mutanansa yana hana su bautar gumaka wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjuni billahi wa qad hadan wa la akhafu ma akra wa la akhafu ma tushrikuna bihi illa in sha'a rabbi sha'a wa sha'a rabbi kullu shay'in ilma ala allahi tawakkalna har zuwa karshe sai yace fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun da ni da ku wani bangare ne ya fi tantanta ya zanto amintacce tsakanin ni da ku in har da gaske ne ku faɗa mun wane ne zai amuntu a gobe kiyama tsakanin ni da ku kafin ku bada ansa da Allah yake a'a wanda zai amuntu allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin su ne waɗanda suka yi imani ba su garwaye imanin su ba da zalunci to idan an ce a zulmu kamar yadda muka faɗa a can baya ya kasu kashi biyu akwai babban zalunci akwai karamin zalunci babban zalunci shine ne shirka karamin zalunci kuma shine zulmin insani nafsahu wa zulmihi lil makhluqina duk wannan karamin zalunci ne mutum ya zalunci kansa kamar ya ki zuwa ya bayar da sallah farilla cikin jami'i ba tare da uzuri ba na barci ko rashin lafiya kaga wannan zalunci ne ya ki sauke haƙƙin Allah da ke kansa na zakka kaga wannan ya zalunci kansa ya ki sauke haƙƙi na iyaye da shari'a ta wajabta masa wannan duk yayi bai ya zalunci kansa ya ki yin wani wajibi da Allah ya daura masa wannan ana kirga shi a matsayin karamin zalunci da bai kai shirka girma ba haka idan mutum ya zalunci mutane a cikin jininsu zubar da jinin wani ko mutuncinsu zagin wani ko cin mutuncin wani ko dukiyoyinsu hanta mai dukiyar wani wannan zalunci ne karami in an kwatanta shi da shirka tunda bai kai girman shirka ba to sai Allah ce Allah zai na amanu waɗanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmin su garwaye imaninsu ba da zalunci yanzu a nan ba mu sani ba karamin zalunci yake nufi ko babban zalunci dan haka ne ma Abdullahi dan Mas'ud yake cewa lokacin da wannan aya ta sauka mu taron sahabbai kamar da hadisin yazo a cikin Bukhari kitabul anbiya sai muka ce da annabi yau ba mai tsira kenan cikin mu ayyuna nabi zalim nafsa waye bai zalunci kansa ba cikin mu waye zai iya daga hannu ya ce gani to kuma Allah ya ce ba wanda zai amuntu ko ya zama tiriyayye sai wa sai wanda suka yi imani ba su garwaye imanin su ba da me da zalimi Abdullahi da Mas'ud da sauran sahabbai suka ce kenan duk cikin mu ba wanda zai tsira duk cikin mu ba ce, duk cikin mu ba tsiriye kenan in dai haka ayar take nufi sai annabi ce kun tafi da nisa ba wannan zaluncin ayar take nufi ba zaluncin da ake nufi shine zalunci na shirka ba ku ji ba fadin bawa na gari inna shirka la zulmun azim wato luqman yace a shirku shine me la zulmun azim shirka shine zalunci wanda yake mai girma da aka kenan idan aka kawo zalunci ana nufin babban zalunci wato shirka kenan da haka ne Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayu allazina amanu anfiqu min sayyi menene min qabla an yati har zuwa yawmul la bai'un fihi wala qullatun wala shafa'a sai ce wal kafiruna hum zalimun kafirai sune mai hum zalimun ne azzalimai dan a nuna babban zalunci kuma ta Allah ce wala tadu min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka Karka ka bauta wani Allah wanda ba zai amfana da kai ba zai cutar da kai ba fa in fa'alta fa innaka idan min zalimin in kai haka ka zama cikin suwa azzalimai me yake nufi da azzalimai a nan gurin shirka kafirai a ce ma'anar aya allazina amanu waɗanda suka yi imani wa wallam yalbisu imanahum bi zulmin musu garwaye imanin su ba da me da shirka kenan suna da tsantsar tauhidi menene sakamansu sakamakon su ulaika lahumul amnu irin wannan lalle suna da amintuwa a ina a ina a duniya ko a lahira lahumul amnu fil akhirati wa hum muhtaduna fid dunya lahumul amnu za ka amuntu a ina a gidan lahira ba su ba azaba wa hum muhtaduna kuma sunan su shiryayyu a ina a gidan duniya shine yadda wadansu daga cikin salaf suka fassara aya waɗansu suka ce a'a lahum al-amnu fi dunya wal akhirah wa hum muhtaduna fi dunya wal akhirah su ne amintattu a duniya da lahira su ne kuma tiyayyuwa a duniya da lahira a nan a duniya sunan su tiyayyu a lahira ma ya hadihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im me zai hada su zama shiriyu a nan zama shiriyu a can amintattu a nan saboda shari'a ta haramta jinin su ta haramta dukiyar su ba a yakar su ba a wawace duke su a matsayin ganima a matsayin ganima sun zo mai kenan amintattu a duniya kenan a lahira ma amintattu kuma daga azaba Allahumma ja'alna min to duk da haka kafin mu nan, duk da cewa mun ce ayar farkon abin da zai fara shiga cikin ta shine mai babban zalunci amma baya ana karamin zalunci ya kurda saboda mai karamin zalunci zai iya kurdawa shine malamai suka ce duk wanda ya yi imani bai garwaye su ba da babban zalunci bai garwaya shi ba ma da karamin zalunci lahum al-amnu tammu wal ihtida'u tammu suna da cikakken aminci suna da cikakkiyar kiriya amma wanda ya yi imani bai garwaye sa ba da babban zalunci amma ya garwaya shi da karamin zalunci lahul amnul mutlaq wal ihtida'ul mutlaq yana da aminci daidai nashi yana da shiriya daidai tashi ba za ka kore masa shiriya ba yana da ita ba za ka kore masa aminci ba yana da shi amma daidai dai nashi daidai ruwa daidai tsaki saboda menene mutumin da ya yi laifi ana masa barazana da azaba sai dai kuma ba zai dawo cikin wuta ba zai iya shiga cikin wuta a yi masa azaba saboda Allah ya ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara faman ya'mal mithqala dharratin sharran yara saboda haka lalle azaba na iya riskarsa in ba yana da hasanat wanda take galabat ala sayyi'ati ba in ba yana da istighfar tabbatacce ba wanda ya kankare wanta ko tuba taubatan nasuha wanda ta sabbaba takfir na zunubinsa to lalle ana masa barazana da azaba sai dai ba zai dawoma to kinan sai a ce masa eh yana da amintuwa daidai da wanda ta dace da irinsa yana da tilwa daidai da wanda ta dace da irinsa ba cikakken aminci ba ba cikakken shirya ba tunda ya zama abin nan yana da zalunci karamin zalunci zaluntar kansa wajen rashin aikata waɗansu wajibai ko zaluntar bayan Allah ba zai zama ba amintacce mai akan filmiya amintacce a wani sati ya amintu daga dawoma daga wuta amma shin ya amintu daga shiga cikinta, ba wannan tabbatar. tunda yana da karamin zalunci ina fatan kun fahimta الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون wannan shine cikon ayar a cikin suratul an'am aya ta 82 sai sai mai littafi sai an ubada ta bin samit qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi an karbo daga ubada ibn samit al-ansari yana daga cikin sahabbai mutanen madina qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi da mutum tabbata gare shi yace man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa muhammadan abduhu wa rasuluhu yace man shahida wanda ya shaida Allah ilaha illallah cewa ba abin bautawa bisa ga cancanta sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai yake ba shi da abokin tarayya wanda ya shaida abinda ko ake nufi da shaidawa bi ma'ana man kala la ilaha illallah harifan bi ma'anaha amilan bi muktabaha wanda ya faɗi la ilaha illallah yana da cikakkiyar sanin ma'anarta yana mai aiki da ma'anar bai warware ba shine ma'ana mai shahida domin a ka'ida a la tusamma shahada illa bi salasati umur na farko al-ilmu na biyu al-yaqinu na uku al-amalu bi madalulihima hadhihi hi shahada shahada ba ta zama shahada sai in ka san mai ka shaida an fahimta ko ka san abin da ka shaida kai, ka yi tabbataccen shaidawar da babu kokonto kuma ka yi aiki da ka suka aikata abin da zuciyarka ta shaida ba su warware wannan ba ka zama shahada ta gaskiya amma shaidawa ta baki kadai ba ta sa ka zama mumuni inda haka ne da ba za ka samu nafsi ba munafikai da suka zo wajen annabi za ja akal munafiquna qalu me nashhadu ai su ma sun shaida innaka la rasulullah suka kawo jumla mai karfi wanda ba jumla da ta fi ta karfi ba ana hau farko dai ga jumla ta ismiya dan jumla ismiya ta fi jumla fi'liya karfin ma'ana na biyu suka karfafa ta da harfu inna harfu tawkidin wa nasbin na uku suka kawo lamul qasami innaka la rasulullah an sallama musu sai Allah ce wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun saboda me a zuci ba su tabbatar da abin da harshen sa ya faɗa ba a aiki ba su aikata abin da harshen sa ya faɗa ba a ce furta wata kalmar shahada kadai ba tare da ka san ma'anar da take tabbatar da ita ba ba tare da ka aikata ma'anar ba aikin ka na yau da gobe wannan kadai ba mai da kai mumuni dan wadansu sun riga ka kuma aka ce su ba mu bane ba da haka shi yasa tun rangini ran zane tun a darasin baya sai muka ce kalmar shahada ma'anar ta kunshi bangarori guda biyu korewa da gome tabbatarwa yanzu dubban mutum suka take me ma'anar kalmar shahada bai san mai ta kore ba bai san mai ta tabbatar ba ta kore mai dukkan ilahantaka daga wani Allah ta tabbatar da mai dukkanin ilahantaka gawa da Allah shi kadai ba tare da abokin tarayya sai in mutum ya san wannan ma'anar yanzu da dama zaka ce menene ma la ilaha illallah sai ya dauka cewa la khaliqa ba ma alki sai Allah shine ma'anar ne la ilaha illallah duk wanda ya faɗa ka bai san ma'anar ta ba duk tauhidin da ake tabbatar mana a gida galibi tauhidur rububiyya ne wanda Abu Jahil baya da wallahi Abu Jahil baya da shi wala in sa'altahum mulka khalaqa samawati wal arda la yaquluna la me suke cewa masu ilmul kalam wajen tauhidi sai dole kai imani bi wahdaniyatil lahi واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في أفعال في أفعاله لا شريك له وواحد في صفاته لا شبيه له يا أبو جهل ما يرجع لنا ba ila an saka a ciki suka ce wahidun fi zati shi kada yake a cikin zatin sa la ba wanda yake raba zatin ya zanto sun zama alloli Allah guda ɗaya ne a zatin wahidun fi afalihi shi kadai yake yin ayyukansa halitta kacewa rayawa arzikawa talautarwa daukakawa kaskantarwa la sharika lahu baya da mai baya da abokin tarayya a cikin ayyukansa sai ce wahidun fi sifatihi shi kadai yake cikin sufofinsa la shabiha lahu baya da kama amma ba su ce ba wahidun fi ilahiyyatihi la ma'budu ma'ahu ba su ce haka ba ka karanta dukkan tauhidin da ake karanta a wannan ne ilmul kalam na asha'ira babu tauhidul uluhiyya a ciki saboda haka gaba ɗaya manufar turo annaba ba babu ita tauhidi saboda ba tauhidi bane bane aka dauko shi daga kalan Allah ka da Rasulullahi tauhidi ne da aka dauko shi daga tunanin mutanen Greek Yunan kace me la ilaha illallah sai ce fata sai Allah me la ilaha illallah la khaliqa illallah la razika illallah wannan abu jahil ma yadda da wannan qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru al amra inda zaka tambaye su wannan gaba daya Allah ce fa sai quluna Allah za su da kai Allah ne wa ya kace wa ya raya wa yake juye duniya ya kawo dare ya kawo rana isa Abu Jahil sa Abu Lahab sun yadda Allah ne ke yin wannan amma ina rigima take wajen abota masa jita kadai shine ba sai yadda ba amma duk ayyukan sun yadda shi kadai ke ba mai taya har ma in sun samu kansu cikin birni shi kadai za su kira in ka sun yi kirka to ana cikin yalwa amma wa idza zakihum mawjun kadhulali da'u Allah mukhlisina lahu din idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din duk Allah take kira in suna cikin wahala shi kadai sun tabe suka yi ba sa kira la ta ko uzza Allah kadai za ta kira amma yau da suke yin shirka in sun same su cikin yalwa falamma najahum ila al-barri idza hum yushrikun liyakfuru bima atainahum shi yasa aka ce bambanci tsakanin masu shirka da da na yanzu masu shirka da suna shirka a hali daya shine mai a halin yalwa amma in suna cikin sunni tauhidi gare su duk da haka aka ce raba kabar wannan bai halatta ba aka sa musu suna kafirai aka yake su aka halatta duke su aka halatta su a jinin su suka zama bayi amma masu shirka yau da cikin tsanani da cikin yalwa duk suna kiran wani Allah wai ba za a Jahil idan an ce man dabbirin amra wa yake ya al'amari ya ba da arziki ya ana ya kawo dare ya kawo rana wa yake da tasirin? a kaul za su ce Allah bi mili afwadihim su cika bakin su ce Allah ne amma a yau idan ka tambaye wani tasarrufi zai ce akwai amjadu akwai auta da sura kun duniya ke akwai dauti akwai wane ne wai mutune ne fa da suke da wannan ne. shi yasa gyaran tauhidi wallahi shine babban gyaran da ke gaban al'umma wallahi ba ana faɗa bane dan amore wallahi Allah ya sani ku kwanta duk wannan tauhidin da ayoyin Qur'ani da da hadisan Annabi shi yasa wanda suka koyar da mutane wannan tauhidin ba sa yadda ka iya wallahi mu kwatanta tauhidin da muka kudurta a cikin zuciya da ayoyin Qur'ani mu gani ayoyin Qur'ani kana goma sha uku aka a maka banda tauhidi san ba abin da yake so ka ba bukatar ijtihadin wani amma idan ana so karka fahimci tauhidi sai a nesantar da kai da Qur'ani ko in zaka karanta ka tsaya a jalalai ne kadai ta yadda an ce alam tara alladhina yazhuna annahum amanu bima unzila ilayka wa unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taguti ta ce ka abin al wai shi kadai da taguti a duniya wani bai hude ka abin al-ashraf tun a lokacin annabi ya sa an yanke masa hukunci an fille kansa an kawo an gama da shi duniya ta wuce sauran tagutai suna nan amma sai a fassara ma shi ka abin al-ashraf idan an ce ku fara sai a ce ku fara makata in yaushe wannan ya zama tarihi yanzu maka gaba ɗaya tauhidi na ciki wallahi mutum ba zai fahimci tauhidi tsantsa da wannan ba sai mutum ya koma sosai ya abin nan dan haka shahada ba ta suna shahada sai ta tare sharda guda nawa uku farko ya zanto ya san ma'anar na uku ya sakankance game da wannan ma'anar na biyu kenan ko na uku ya yi ya yi aiki da abin da wannan ma'anar tabbatar to shine ya zama man shahida Allah ilaha illallah dan Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah sai yace kai sani ka kai kawo ilimi ya zama to sharadi na kalmar shahada kuma yace wala yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun malamai suka ce al haqqu anan shine la ilaha illallah ba wanda zai samu ceto sai wanda yace da la ilaha illallah wa hum ya'lamuna ma'ana suna masu sanin ma'anar ta kenan in kawai furtawa suka yi basu san ma'anar ta ba me ta kore me ta tabbatar bai sani ba wannan kawai ya abin nan yi tauhidi da takalibi ya ji ana yi ma yayi samitu nasa yaquluna sha'an fa qultu ma kawai Allah tsare man shahida an la ilaha illallah wanda ya shaida babu abin bautawa bisa ga cancanta illallah sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya kalmar wahdahu taukidi ne la sharika lahu shi ma tawkidi ne ma'anan wahadahu ai la ilaha illa wahadahu, wato tawkidi ne la illallah an gane ko la sharika lahu kuma tawkidi ne na me la ilaha an gane ko saboda haka wahadahu tawkidi ne na isbat la tauki tawkidi ne na me na annafayu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ya shaida annabi Muhammad abduhu bawa ne na Allah wa rasuluhu ko sa ne wannan kalmomin guda biyu abdu da rasulu a karkashin su ne ake mayar da martani game da ahlul tafriqi da ahlul ifraqi idan an ce ahlul tafriqi masu sako-sako wanda ba sa bin annabi idan an ce ahlul ifraqi masu wuce gona da iri wanda suka wuce inda annabi ya kurta musu kowane ɗaya daga cikin su laifi ne annabi ya ce zo ka yi abu ka yi laifi ne annabi ya ce yi uku ka yi hudu ko biyar laifi ne ballantana ka kawo abin da bai ce ka yi ba ka yi ta haka sai aka ce abduhu dan a tabbatar da annabi na nan a matsayin mai bawa bai kai matsayin ilahu ba kar wanda ya ɗauke shi kai shi matsayin Allah shi abdu ne wa rasuluhu kuma dan a nuna fifikon sa kan sauran mutane shi da kada ne na Allah ma'ana ba wanda ya isa ya faɗi da za a yi sai shin annabi ba a san at-tafriq ba a san al ifrad at-tafriq masdar ne na farrafa yufarridu tafridan al ifrad masdar ne na afrata yufridu ifradan idan an ce afrata ana nufin ya wuce gona da shi yufridu mudari'in sa kenan ifrat da zuwa masdar kansa amma farrata ya ka ta inda aka ce kai yufarridu mudari'in sa kenan tafrid shine me masdar kansa to dan haka sai zan torati ne ala ahli tafridi wa ahli ifrat anna muhammadan abduhu wannan radun ala ahli ifrat wa rasuluhu ala ina kun ma'ana mutum ya ce da annabi Muhammad bawa ne na Allah bai kai matsayin Allah ba kenan wa rasuluhu kuma manzo ne na Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da zai tabbata da tauhid dan abin da yasa nasara suka halaka su sun yi ifrat abin da yasa yahudu suka halaka su sun yi me Ko kowanne akwai inda halaka sai waɗannan sun yi ifrat su nasara sun ɗauki annabawa sun ɗauke su sama da matsayin su sun kai su matsayin Allah yadda suka dingina annabi ya za ɗan Allah ne ko wani ɓangare da Allah kabur kalimatan kasar da abahi ne ya na illa ba. yahudu kuma sun yi dafa'i ga annabawa sun ki dai umarnin su to wannan sun zama ahlus ne shi ya sa malamai ke cewa faɗin anna muhammadan abduhu radun ala nasara wa rasuluhu a ala alaman ala yahud saboda addinin musulunci shi tsaka tsakiya yake bai yadda da ifrati ba bai yadda da tafriti wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nas galibi abin da ke sa ka wuce gona da iri jahilci galibi kuma abin da ke sa ka kin abin da aka ka yi san zuciya da haka sai yahudu suka zanto ma'abuta san zuciya duk inda za a sufanta yahudu za a ga suna da san zuciya ne الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا الحق وهم يعلمون saboda mai saboda san zuciya da ka Allah wala in ataita allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatak wa ma ba'dhum bitabi'in qiblatak ba wala in ittaba'ta ahwa'ahum san zuciya suna da ilimi amma san zuciya ya hana su gaskiya da haka sai su kiban abin da annabi ce kawo nasu da gangan nasara ko jahilai ne da haka duk inda aka kawo su za a nuna su jahilai ne rahabaniya da nifta da uwa ma ka taba na ha alaihim ba wajen wajabta musu akai ba amma suna da awar kyakkyawan niyya illa fi za a rizwanillah cewa suka da kyakkyawan niyya jahilci kai su fada da haka duk inda suka zo sai a samu suna abdallina abdallun haka ake samu suna abdallu kafiran wa dallu an sawa'in sabil duk za ka ce musu fata dole jahilci ke gadar da al-ifrat san zuciya ke gadar da at-tafrid da haka al'ummar musulmai kuma annabi ya aure ta kada kasance tare da yahudu kada kasance tare da wa nasara kenan mu yi ilimi in mun yi ilimi kuma sai mu yi me mu yi aiki da ilimi rashin yin ilimi a tsaya ana bauta da jahilci wannan sifa ce ta wa nasara yin ilimi a yin aiki da shi a kawo son zuciya sifa ce ta wa ta yahudu wannan duk wanda kaga suna wannan musulmai ba anan ba akwat abu wa rasulullah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu kuma mutum ya shaida annabi isa bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah bawa ne na Allah bai kai matsayin ilahu ba kamar yadda yan mushin suka manzo ne na Allah bai bijire masa ba kamar yadda yahudawa suka yi masa wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma annabi isa kalma ce ta Allah alqaha ila maryam da ya ita zuwa shi ne malamai suke cewa ka nemi bayani a nan shin shi annabi Isa shi ne kalmar ko kuma a'a annabi Isa ya samu ne a sanadiyar kalmar Allah ba shi ne kalmar Allah din ba a'a shi ya samu ne a sanadiyar mai kalmar Allah wata kalma ce ta Allah kalmar kun inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun da haka Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa ya kamata ku gane cewa inna Isa zai huwa kun walakin isa bi kun kana shi isa ba shi ne kun ba ya kasance ne lokacin da aka ce kun da aka kun ban isa ba wa kalimatuhu shi isa ya samu ne a sanadiyar faɗin kalmar nan ta Allah alqaha ila maryam wanda Allah ya aika ta ya fuskantar da ita ila maryam zuwa ga maryam ina ba da kun fahimta kenan isa ba shi ne kalmar ba shi dai ya samu ne a sanadiyar faɗin wannan kalmar alqaha ila maryam Allah ya aika da wannan kalma zuwa ga maryam wa ruhun minhu kuma annabi isa ruhi ne minhu daga Allah me ake nufi ruhi daga Allah ma'ana ruhi ne min jumlatil arwahi allati khalaqa Allah yana cikin jumlar arwa rayuka rayuka waɗanda Allah ya halitte su halitta ne shi Allah wal jannatu haqqun ko mutum yadda aljanna gaskiya ce menene ita cewa gaskiya ce ka yadda akwai ta yanzu kuma akwai dangin ni'imomin da Allah ya tanada tun an riga an tanade ta tana nan an gane ku wannan hakun kuma ka yadda wuta ma gaskiya ce ma'ana dukkan dangin azabar da Allah ya faɗa ko sa akwai lalle akwai kuma a yanzu haka tana nan ba wai nan gaba bane ba za a yi ta da Allah ce fa illam tafalu wa la tafalu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara sai ce bi o lil kafirina an riga an tanade ta ibnu kasir yace dan haka aka kawo fi'ili madi an riga an tanade ta an gaba ba wai nan gaba za a hura ta ba a yanzu haka tana nan maganar nan da muke haka kuma aljanna wa taridu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin ita ma an riga an tanade ta shine wa annal jannata haqqun wan nar haqqun duk wanda ya da waɗannan ababe guda hudu da aka ambata ko hudu ne ko biyar ne man shahida an la ilaha illallah wa la sharika lahu dai kenan ko wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bi kenan wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum min uku wal jannatu haqqun wan nar haqqun biyar kenan wanda duk yadda da wannan adkhalahu allah al jannata ala ma kana min al amali ubangiji zai shigar da shi aljanna a gwargwadon abin da ya kasance a kai min al amali na aiki menene abin nufi za a shigar da shi aljanna akan gwargwadon abin da ya kasance a kai na aiki ne malamai suke cewa yan aljanna ko da sun yi tarayya cikin sunan su yan aljanna amma su jannati daraja, kullun ana qadari amali aljanna darajoji da kowa gurgudan ikon sa gurgudan aikin sa in ka ta bai na daya a je in ka kai na biyu a kai ka wanda kai na goma a kai shi wanda kai na sha daya a kai shi har a je kan wanda zai je firdausi wanda annabi ce in za ku roki Allah aljanna ku roke shi firdausi sai ita ce can na karshe kuma ita ce mafi tsakiya a cikin aljanna a alaha wa zuwa kenan daga nan sai bene na karshe sai shi kadai gidan mutum daya sunan shi wasila <laughs> wannan gidan sunan shi wasila wanda annabi ce la yanbaki ko la tambaki illa li abdul min ibadillah wa arju an akuna an huwa gida ne na mutum daya wanda aka tsara dan wa bawa dan ina fatan in zama ni ne shi ya san shi ne shi din ba a baki kaskantar da kai Ta haka yace idan an kira sallah mu rokan masa wannan mu ce Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was al qa'ima ati muhammadan al wasilata ne wannan bayanan da karshe sunan wasu wasila to kasa kuma tattaus ne kana wani to kaga aljanna darajat to ma'anar a dakala lahul jannata alama kana min amal Allah zai shigar da mutum aljanna gurgudan abin akan gurgudan abin da yake kai na aiki ma'ana in ya tantance shi na da bai na da in ya tantance na sama da sama in ya tantance na kaza na sama wadanda suka ce ma'anar da dakala lahul jannata alama kana min amal ma'anar zalika shi ne idan ya tantance a cikin take aljanna karan farko saboda yana da cikakken tauhidi yana daga cikin ahlul amni ta wal ihtida'u ta sai shi aljanna kai idan ya tantance a dan hora shi saboda yayi da ta karatu to wannan kuma sai a dan kora shi sannan kuma kai da gurin shi ma dai alama ga daga amalin in an ko in ma ta'khira to shine a da Allah bar jannata alama kana min amal wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi kaga hadisi kimma wajen inganci kenan hadisi na karshe da zamu tsaya kansa walahuma fi hadisi itban ibnu malik kenan hadisin itban ibnu malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace fa inna allaha harrama ala nari Allah ya haramta wa wuta man kala la ilaha illa Allah yabtaqi bi zalika wajh Allah wanda duk ya faɗi la ilaha illa Allah yana neman yardan Allah da ita wato ya faɗe ta tare da ikhlasi wanda ba ɗaya daga cikin sharuɗan kalmar shahada shine mai ikhlasi a ce faɗin ta kadai baya warkaswa sai mutum ya faɗe ta tare da ikhlasi ko mutum ya faɗe ta ya san ma'anarta saboda faɗin Allah ta'ala fa alam annahu la ilaha illallah kuma ya san ma'anarta baya shakka cikin ma'anar saboda faɗin Allah ta'ala innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu da faɗin annabi cikin abinda da zamu karanta na hadisi a can gaba man qala la ilaha illallah ghayra shakkin biha ya zanto baya shakka kuma ya kasance yana cikakkiyar san ma'anar da abin da ta koyar saboda faɗin Allah ta'ala yuhibbuna hubba billah wallazina amanu ashaddu hubban lillah haka wannan zai ta bin wannan sharadin daidai har guda bakwai sai ya cika su amma faɗi kaɗai ba zai yi ba kuma ya aiki da abin to duk wanda ya faɗi wannan Allah zai haramta wuta namansa. matakar ya faɗi la ilaha illallah ya bi da gibi zalika wata Allah sanadiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sanadiyar wata rana ana zaune a wurin shi wannan sahabi wato Itban ibn Malik tare da sahabbai wani mutum ya taho sai waɗansu suke cewa ai munafiki ne sai annabi ce karka faɗa haka Allah ya haramta a wuta duk wanda yake la ilaha illallah yaftaki bi zalika wajh Allah ka san abin da ke cikin zuciyarsa mai yawa yana da abin da zai tsira da shi ma'ana ya hana wancan ya shahada da abin da yake na yana daga cikin kawas na gudu wanda babu wanda ya san shi Allah tunda munafunci abu ne a kai tunda yayi kalmar shahada ba kadai ko sa masa Abdullahi kadai amma ba wani dalili na hada sunaye guda biyu Muhammad Abdullahi wannan kuma yake cewa akwai masu fahimtar cewa suna bautawa Allah ne ba dan lada ba sai dan shi Allah ya cancanci a bautata masa don haka idan kwaɗayin tsada mutum yake yi hakan zai zama zargi ne gare shi a tauhidinsa waɗanda suke cewa suna bauta Allah ba dan lada ba ba dan jin tsoron azaba ba sun jahilci Allah sun jahilci azaban Allah kuma kuskure ne faɗin wannan magana kuma shi yasa ake cewa ma shi kansa wannan hadisi da makaranta yana raddi a kansu dan Allah annabi ya ce man shaida Allah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل fatan sakamakon aljanna ga wanda ya shaida wancan wannan nuna sakamakon aljanna abu ne mai muhimmanci da duk wanda zai aiki zai aiki domin ya samu aljanna ko don ya tsira daga wuta jahiltar menene wuta da jahiltar menene aljanna shi ke sa ka ce kai ba ka da ba ka jin tsoron wuta Ina duk wani wanda ba Allah ba fakiri ne Allah ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu gani ghaniyyul hamid duk wanda ba Allah ba sunanta fakir kana buƙatar numfashin da zaka shaka kana buƙatar kasar da zaka zauna ka rayuwa kanta kana buƙatar saukar ruwa daga sama fitar tsirrai daga cikin ƙasa kana buƙatar tufafin sawa sabulun wanka abinci abin sha da haka kai fakiri ne ta kowace hanya ba yadda za a yi ka zama kamili wanda yake kamilu bi nafsihi shine Allah ta'ala ganiyun bi da ana amma dukkan wani wanda ba Allah ba bayyinahu kinan qasir wadata za ta zo da ita sai da haka kai siffa ta bukatuwa siffa ce lazima gare ka siffa ta wadata siffa ce lazima lokacin da kace ba ruwanka da aljanna na ka wadata gabar da ba ka jin tsoron wuta ma duk ka da wannan sai ya zanto kana ne ba يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم سنة جن سورة وبنجي ملائكو فكنا نستفيك ga annabi wato ainihin ya haya tsaye zakariya da dansa ya haya da matarsa da ubangiji ce innahum kanu yusarifuna fil khairati wa yad'una na raghaban wa rahaba gashi cikin cikin sallah kullun sai annabi ya nemi tsari daga ababe guda Allahumma inni a'udhu bika min azabil a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal ya nemi tsari daga daga azabar wuta ya nemi tsari daga azaban kabari kai ka ce ba ruwanka da wannan ta kawar ka hata wuce ta annabi kenan wannan wadansu daga cikin sufaye ne suka kawo wannan suke ta abota Allah dan shi Allah ne kawai ba dan wuta ba ba dan abin nan ba Ko kun zakiran lil لله حبا لذاته بلا خوف نيرار ولا طلب جنته ma'ana ka kasance kawai kana bauta Allah dan shi Allah shine Allah ba dan jin tsoron wuta ba ba dan neman aljanna ba amma wani ya mayar musu da martani yace wa bainar raja wal khawfi kun misla tahir wa qaf min azabin warju min raja amnun wa raja wal khawfi kun ka zama kamar tsuntsu a tsakanin al khawf wal raja kana fatan rahama kana jin tsoron azaba shine ka tsorace azabar Allah biyu ba su da lafiya a asibiti dai musulma ce dai ba musulma ba to wanda yake jinyar musulman da ga tana dab da mutuwa sai yake yi mata talkini na kalmar shahada la ilaha illallah ta la ilaha illallah kawai sai wannan kafira ta la ilaha illallah sai ta mutu to ya kenan ta mutu musulma <laughs> ba za ba da ba aikin zahiri aka ce an ce ka ka tsaga zuciya da kariya da faɗa ko gaskiya ai ba ce ka tsaga zuciya sai dai in tana gargara ne in ta zo gargara wata marhala ce wata ba a karban tuba to wannan kuma daban amma matukar tana hankaltar abin da ta faɗa ba ta zo gargara ba ba in za ka ce ba musulma ba ce eh, wanda a ya ta kashe wanda ya shafi dai ki da wannan na'am wa eh ta yi gargara ba ku ba nufin tabda mutuwa ba gargara shine mutum wanda bai san abin da yake ba har ma an kai kawai shiri shi za a yi gidansa ya kafe ya sama to wannan shine gargara mutum ya zo a wannan lokacin ba za a karba ba amma tana hankaltar abin da take yi ta faɗa kuma aka zo aka zare ranta daga baya kenan ta mutu musulma sai aka yi ta makabartar musulmai a mata sallah kuma kuskure aka yi kenan ba laifin ta bane dan ba kai ta ba laifin wanda laifin wanda ba su kai ta bane ba dan ba su kai ta makabartar musulmai ba alaikum salam eh wanka suka yi mata ne suka yi mata sallah wannan sun dace shi da abin da wani duk wanda ya je tanadin sallar ta yana da kira da wanda ya halarci gawar zuwa kabari yana da kira tsani wannan ne babban rabota wannan yana daga cikin abin da ke nuna falalan tauhidi mutum ya musulunta bai taba aikata kowane aiki ba in yi mutu akan wannan tauhidin musulunci ya kankare dukkan tabbatar da kai baya yanzu mutum yana fresh sabo kalau ya sa mai malamai suke cewa shin falala mutumin da yake kan farna ya tuba ko mutumin da tun da dama aka haife shi cikin daidai yake wannan har matsala take kawo da ta zauna dan suna ganin idan kana kan farna ubangiji ya alta ka da tuba farnan ma ba ulai ka yubadillahu sayyi'atihim hasanat ba wai kawai ya ga ba sayyi'atun ma ta dinga su zama hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim ko suka ce Allah ya fara gabatar da masu tuba inna Allah yuhibbu tawabina kafin zuwa al-mutatahhirin suka fara gabatar da at-tawwabun saboda haka ba karamin falla bane ba mutum ya tuba shi yasa duk wanda yana aibata a wani cewa wani sabon tuba ko wani musulunta yi bai san abin da yake ba bai san abin da yake ba asali wani ya san kafircinsa kafin ya zo ya san musulunci ya fi gane kimar musulunci kamar da Umar dan Khattab ke cewa ba wanda zai san falalan musulunci sai wanda ya san laye wajen shari'a idan Allah ya arsa shi da musulunci sai ga ce ba karaman gata aka yi masa sai ga daga cikin dabbaci aka samu shi amma ga musulmin da ya tashi cikin musulunci saboda jahilta tarihin karatu bai ma san falalan abin da yake ciki shi yasa ba karaman falala bace ba a aibata mutumin da ya tuba ce masa tuba bai ko sabon musulunci har shi a suke daukan wani a matsayin wani abin falala sai dukkan sahabbai asalin su kafirai ne suka musulunta in banda Ali bin Abi Talib shi tun yana yaro ya musulunta Ta sai me kuma jijiyon shirbe har sai su kawo wai karrama Allah wajahu wai me yasa ake ta karrama Allah wajahu saboda bai taɓa yin sujuda ga gunki ba waye ya je leko ya gano bai taɓa yi ba shine ibnu taymiya ya ce amma ma kun ce bai taɓa yin su ga gunki ba kuna magana daidai lokacin gaban aiko annabi a wannan lokacin ba jiki ba yabo tunda shari'a ba ta riga ta zo ba ba zargi ba yabo sai bayan aiko a ne sannan zargi zai zo ko yabo zai zo ga wanda ya yi abin zargi ko ya abin yabo to amma dan saboda shirman su sai da har kuma wadansu daga cikin halin suna su ma su bi su kuma sai aliyu zai ce karama Allah wajahu asalin kalmar daga yajiya ne wannan karama Allah wajahu hau daga yajiya take asalin ta amma wadansu marubuta na halin suna su ma sun bi sahu a wannan babu shi yana cikin ke sujada eh? wato son zuciya ba inda baya ke mutane Allah tsare mu wannan mai tambayar da larabci ya rubuto ban bayyanci larabcin sosai ba gaskiya ina nan sai ya bayyana da Hausa da ingani. yana nuna ko tafsirin ayar da aka karanta ko menene ban dai fahimta ba dai yana nan sai ya faɗa amfani sai dai kuma tun da an ce ba fahimci larabcin baki da baya so ya ce shi ne kuwa abin da ke nufi duk ayar da ta zo a cikin karatu in dai an faɗe da to ya kamata a fassara ma'anar ta Hausa ko yan an faɗa wata kalma ta larabci to ita ma a fassara ta da Hausa Allah shi taimaka insha Allah za mu yi kokarin yin haka wani lokacin in ka ji fassara aya ba ko dai ina ganin fassara ta zai ja mu tsawo ko bai danganci kan darasin ba har mu fita mu manta da abin da muke kai to wannan sai kyale sai inda kanta da magana ta da. ko kuma wata ayar ta mai mai ta mai mai tu har ma kuma da an faɗa larabcin ko ka fara dan kun san me ma'ana take da saboda haka wannan ba sai ta kuma fassara ba ya zama ta da hasil sai a wuce a ta daga da karawa da lokaci amma dai insha Allah dai abu da za a yi shawara akwai littattafansa da yawa wanda duk ɗaliban suke rubuce a lokacin muna Madina akwai ɗaliban da muna bin darasin wani shek Muhammad Al-Mukhtar перейдем wannan tauhidi da ma'ana wannan kenan na magariba muna fatan Allah saka wasu alheri akwai kuma wanda ya bada kitabun tauhid shi kuma kofi 30 a kasa a masallaci dan gashi an fara karatun littafin shi ma Allah saka masa da alkhairi. akwai kuma wanda ya wabbata shi ne bin dan samu matsalar janareta a kwanan nan ba je je nan wani ba Allah ya tsawo sabon janareta da naira dubu tamanin da rasit ma Usman bin Affan aka rubuta a ya kawo ya taimaka da magiya karin faɗi sunansa yana ganin saboda yanayin damana wani lokaci idan ana ruwa ko yayyafi dan yakan yi kadan masallacin kuma adadin mutanen da ke waje sun fi yawa me za ana yi wata faranta a nan waje tsakanin masallaci da makaranta to wannan shawara za a duba ta a nan gaba musamman idan an dauke ban daki daga inda idan akwai tsarin mu da yake cewa maganar mu na cewa ya halatta a koyi wani bangare na ilimi saboda mutane ba su kai a bayyana ba waɗansu suka ribanci wannan dama su rinka bayar da wani ilimi a koyi ga waɗansu ke binciken mutane wani lokacin masu an rarrabe masallaci sannan a faɗa waɗansu khawas sai kuma la ilaha illa ana to kaga idan mutum ya khas khawas na daya ya zama wani abu daban ba musulmi ba bai sani ba to duk wannan dabaru ne irin wannan sai a ce a